Biyo bayan hoɓɓasa da cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da ma hukumomi a Najeriya suka yi, yanzu an samu raguwar mace-mace tsakanin ƙananan yara a sansanonin 'yan gudun hijira da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya. A baya dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewar kimanin yara kanana dubu ɗari biyar ne ka iya rasa rayuwarsu sakamakon karancin abinci mai gina jiki. Hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF na tunkarar wannan matsala gadan-gadan. Kuma na tambayi jagoran aikace-aikace na UNICEF ɗin Dr. Akin jim ko ina aka kwana? Muna mai da hankali sosai akan kananan yara 'yan da shekaru biyar. Baicin an ware su muna gudanar da gwaje-gwaje a kansu don sanin waɗanda ke fama da cutar yunwa da kuma waɗanda ba sa fama da wannan matsala. masu cutar yunwa muna ba su tallafin abinci lafiyayye mai gina jiki yayin da waɗanda ba sa fama da wannan matsala kuma muke ba su abinci kai tsaye da gidan sauro da sabulu da sauran kayaki duk muna rarraba musu kwamitin shugaban najeriya kan farfado da shiyar arewa maso gabashin najeriya ya ce yanzu kam ba a fuskantar wata babbar barazana alhaji tijjani musa tumsa shine mataimakin shugaban kwamitin akwai sauki a yanzu yadda ake shawo kan wannan matsalar saboda wannan kwamiti ta shugaban kasa wanda general ty danjuma yake shugabanta ta fito da tsare-tsare na shan gaban wannan matsala da ke addabar yara ƙanana da manya ta fannin baiwa masu bukata abubuwa da za su rage wannan kuncin sannan a sami wanda suke da buƙatar tallafawa a cikin organizations na duniya baki daya da kuma na kasa kuma a ba su shawara ta za su iya bada wannan tallafi wanda zai da ma'ana. Masu juna biyu da masu jego na fuskantar matsaloli iri-iri. A sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Bama, wata mata ta fi jaririnta a filin Subhana, inda aka rasa ko da ɗan kamfa da za a sanya masa. Dr. Sidi Ali Muhammad likita ne a wannan sansani. mata biyu muka ga suna da suna da babu riga ko da kai ko fan da yaro zai sa babu kuma yaron muna labar an haife su ma a waje ne sun samu kwana uku wasu mu cikin mu sun kokari sun zo masa da kayan sawa so yanzu ba son gaya wa gwamnati cewa lalle lalle ko da suna da kuɗi babu kasuwa babu komai so dole ne in a cikin taimako da ake na kayan haihuwa mai kokari masa mai mu karin kamar kayan sawa na yara Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya